Assalamu alaikum mu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma lokuta da dama ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. wannan makon shirin zai yada zango a Najeriya tare da dubi kan yadda tsarin yin kaho ko hijama ko kuma acupuncture a turanci ke ƙara samun karbuwa hatta a tsakanin matasan ƙasar tsarin da akan yi amfani da shi wajen zuƙe mataccen jini daga jikin mutane don samun ƙoshin lafiya. A shekarun baya idan aka yi batun hijama galibi akan danganta tsarin kiwon lafiyar ga dattijai ko waɗanda shekarunsu suka ja sai dai a baya-bayan nan yanayin yadda aka zamanantar da tsarin na ƙaho da ma wayar da kan jama'a dangane da muhimmancinsa ya sanya matasa rukumar tsarin. Dakta Alkali Muhammad ƙwararren likita ne a wannan fanni ya kuma fara da yi mana tsokaci kan muhimmanci ko tasirin tsarin kula da lafiyar ta hanyar yin hijama ko kuma ƙaho da ma yadda masana ke kallonsa a kimiyyanci. Akupenca yana ɗaya daga cikin hanyoyin warkar da cututtuka kala-kala wanda a da dai ya fi ƙarfi ta ƙasar larabawa da kuma ƙasar chinese to kasan shi hanyar al'amuran kiwon lafiya kullum akan yi bincike a kwanan nan yanzu ɓangaren kiwon lafiya wanda ake kira orthodox wanda mu muke amfani da shi a wannan ɓangare namu na ƙasa wanda yake na ɓangaren turawa ne saboda ganin nasarar da aka samu a ana cewa yana aiki a wannan ɓangare na chinese din, ya sa yanzu an rungume shi kuma akwai wani ɓangare musamman na likitoci da suke kwarancewa suke yin wannan ayyuka kuma ya ta'allaka ne akan cewa akwai kamar shi ɗan adam jikinsa an kasa shi na bangare daban-daban inda ake ga akwai jijiyoyi wanda suke ɗaukan saƙo su kai wani gu na bangaren jikin mutum a wannan shi tsarin wancan ana lura da cewa idan aka samu wani matsala a inda jijiyoyin suke kai irin wannan matsala dan aka yi shi wannan acupuncture a wannan gurin zai warware wannan matsalan da ake da shi har mutane da suke da cutan su samu sauki kuma akan yi shi sai wanda ya kware ya kuma san inda wa'annan jijiyoyin suke za a yi amfani da shi ana ƙara samun ci gaba yanzu da akan yi amfani da kawai a saka kamar allurori a wannan gurare ba tare da amfani da wani magani ba amma yanzu saboda ci gaba ana sako har maganinnuka sukan shafi yadda ake yin Malam Abubakar Gamba Abubakar Salaf guda ne cikin jigajigan masu wannan sana'a ta ƙaho ko hijama ko kuma acupuncture a turanci ya kuma mana ƙarin haske kan dijilin da ya ce su suka sanya matasa rungumar tsarin a yanzu. Hijama abin da ake kira ƙaho da Hausa. Akwai bambanci a wajen kayan aiki amma wajen aikin da suke yi aiki ɗaya ne. Shekarun baya musamman a ƙasan Hausa ana yi ne da ƙaho da kuma aska ta aski wanda ana wuce gona da iri wajen tsaga mutum abin da ya kamata a tsaga to ilimi yau da gobe da kuma abubuwan da ake fitar da shi na zamani sai gwada cewa akwai iyakan limit da faɗi da tsayi da ake nema a tsaga to da wannan na'urar muke aiki wanda alhamdulillahi akwai alamun nasara ɗari bisa ɗari. san sanda aka yi maganan kaho ko ijama dattijai aka fi sani suke wannan abin matasa ba ruwansu ko kuma mata ya mm. yanayin karɓon wannan abu musamman saboda an zamanantar da shi tsakanin matasa da mata. to maganan gaskiya ko ni lokacin da na fara domin karatu an daɗe da yi dattawa suka fi amma ganin mahimmancin shi da lafiyar da suke samu a jikinsu sai su turo 'ya'yansu to a yanzu haka dai wanda nake musu matasa da ma matan da ba su yi aure ba sun fi dattawan yawa ko za ka ba kiyasin yawan dattawan da dattawa matasa da matan da suke yi a da kuma yanzu a da kafin yanzu bangaren dattawa su ne bangare saba'in talatin su ne matasa amma gaskiya fa yanzu al'amarin ya wuce mamaki domin matasa su ne kashi casa'in a cikin wannan lamari dattawan ne ma kashi goma tun sallan asuba ake layi kafin ka ga dattijo ɗaya sai ka ga matasa guda tara alhamdulillahi kafin mu yi nisa mun samu mata da akalla sun kai hamsin muka karanta da su a karance sannan muka zo muka musu firatikal muka koya musu saboda muna da taka tsantsan ba koyaushe ne namiji zai je jikin mace don haka mu yanzu alhamdulillah mun samu mata ƙwararru wanda ko in kai bayani cewa ga matsalar matanka sai mu ce a haɗa ta da malamawa ne mata su zo mata maza su duba maza idan misali zaka ba mu kiyasin maza da mata daga farawanka abin nan zaka iya cewa kayawa mutane a ɗari nawa yanzu dubu nawa ba zan iya ce ga iyakansu kai tsaye ba amma wanda zan bayar a matsayin misali daga lahadin da ya wuce zuwa yau ayi mutane sama da ɗari uku wanda mutane ɗari biyu da tamanin maza ne sauran ne mata matasa a ciki su ne kashi casa'in domin su suka fi yawa wakilinmu muhammad sani abubakar ya kuma zanta da wasu matasa da suka rungumi wannan tsarin kiwon lafiya iya niƙa ko hijama kuma sun yi mashi ƙarin bayani kan dalilin da sanya su amfani da tsarin. To sunana Ibrahim Muhammad da ake kira da dan Bauchi. To wani zai mamaki ga ka matashi abin da aka saba ganin dattijai na yi kai ma ka zo ka yi me yasa? To sabila da akwai irin kamar accident faduwa wani abu da sauransu so shi yasa na kwadai tuna yi wannan abu. Akwai wanda ya taɓa wayar ma da kai akan abin ne da ka ga ya kamata kai ma ka zo ka yi. Eh insha Allah akwai kuma alhamdulillah abu ya yi daɗi sosai. A zahirin gaskiya wata bukata ce ta ka kawo ka kuma wani irin canjin yanayi ka ji da kai bukatar da ta kawo ni shine nakan ji kaina yayi nauyi dum haka nakan ji shi da kuma ciwon baya haka sakamakon ni tela ne so amma alhamdulillah yau da nayi ni dai gaskiya na daɗe ban ji daɗi a jikina irin na wannan rana yau din nan haka eh lallai an mini jiya da safe lallai muka ji a wajen yan uwa wanda aka musu suka ji daɗin abun har ya jawo hankalinmu mu muka ce bari mu zo mu ji mu je da ake ji a jiki kuma alhamdulillah an mun jiya na yi bacci gaskiya na ji daɗin shi sosai gaba za ka ƙara yi ko kuma ka yi ka ba za ka ƙara ba insha Allah wannan abu idan aka ce duk wata za a yi ko sati lallai ina ba wa ƴan uwa na shawari ma ba ma wa karan kaina ba lallai mutum ya aminta a zo a yi masa lura da muhimmancin wannan tsari na kula da lafiya ta hanyar kaho wanda sai a yanzu ne ya fara samun karbuwa tsakanin matasa da alama su kansu mata ba a bar su a baya ba kamar yadda matashiya Amina Aliyu ke cewa amina aliyu na ganki a wurin da ake ƙaho na zamani wato ijama wanda kuma a da tsofi aka sani suke yi ko kuma dattijai sai gashi kuma matasa kun shigo cikin harkar me baki sha'awa eh to gaskiya da lokacin kamar ilimi ne ina ga bai yawaita ba ake ga kamar tsofi ne ake musu lokacin muna yara a ce ana ƙahowa manya to amma da ilimi ya yawaita aka gane ba wai tsofi ba ne ake yi duk wanda yake da wani matsala haka za a iya masa inda dai matsalansa ta da dace da abin da ake bukata to za a masa Ko kamar ke wani iri aka mi eh to ne kan gaskiya gaba daya aka min danci kuma da aka miki ya canjin da kika ji a zahiri a alhamdulillah gaskiya na ji daɗi sosai sosai wa an na baya an manna ka kafaɗa, an na mara kuma duk da aka miki nan kin ji sauki da Allah na ji daɗi yanzu yau ma da aka yi ma wata tana aiki ma a asibiti ne to ita ma budurwa ce eh budurwa ce wallahi To ko kowane dalili ya sanya matasa a wannan lokaci rungumar wannan tsari na kula da lafiya ta hanyar ƙaho ko hijama? Dr. Alkali Muhammad ya mana ƙarin bayani. Eto, eh shi wannan akupanci ana dube shi bisa ga cutan da mutum yake da shi. Idan an samu cutan da yara matasa da kuma dattijai suna da cuta iri ɗaya. Wannan akupanca zai yi amfani a dukansu gaba ɗaya. To amma bisa ga sanayya da ake yi an san cewa wa'insu cutan an fi ganin su a cikin wanda suke da shekaru da yawa yawa wayansu kuma a wanda suke da shekaru na ƙasa ƙasa saboda haka a inda cuta ta bambanta akan samu bambanci na wannan shi akupanca din akan ko matasa ko kuma masu shekaru da yawa amma idan shekaru idan irin cuta yanayin cuta ya haɗa su shi wannan map na jikin mutum inda jijiyoyi suke wanda ake amfani da shi baya bambanta sai dai kawai ya zamana idan wannan cutan bai shafi wanda yara suke ɗaukanta ba misali matasa to idan an musu ba zai yi tasiri ba tunda wannan inda jijiyan yake ba dole ne ya zama yana da matsala ba. Wani batu mai ban mamaki da wakilin Muhammad Sani Abubakar ya gane wa idonsa yayin ziyarar da ya kai cibiyar yin ƙaho ko kuma hijaman a Abuja fadar gwamnatin Najeriya shi ne yadda ɗimbin matasa ke tururuwa zuwa wannan cibiya don yin hijama tsarin kula da lafiyar da a baya ake yi wa kallon gargajiya ko rashin wayewa. sosai. Tumadilla da haka kuma shirin na wannan lokaci zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sai wakilinmu Muhammad Sani Abubakar. Sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya. thank you